Maga kujerar taron wato shugaban ƙasar Ghana na Ado Danko Akufo-Addo ya bayyana cewa wannan taron zai ci gaba da mai da hankali gurin rikicin siyasa a yankin Afirka ta Yamma tare da juye-juyen mulki tun shekarar 2020. This meeting will continue to focus on the political instability in our region with the resurgence of coup d'etat since August 2020. Ya ce, muna da kyakkyawan zaton za a iya kawo ƙarshen matsalolin burinmu shine mu samar da hanyoyin mai da ƙasashen da ke fama da juye-juyen mulki komawa ta farkin dimokuraɗiyya. lafiya wannan ya taimaka ma kasashen su iya magance matsalolin tsaro da dai saura kalubale da suke ci gaba da fuskanta. This will allow them to deal better with the security and humanitarian challenges their face. Bayan tafka muhawara a tsakanin su, shugabannin kasashen sun kasa cimma matsaya akan matakin da ya dace da a dauka akan kasar Mali wadda take gabatar da shirin mika mulki ga fararen hula da kuma kasa hudda da kungiyar G5 Sahel da ke yaki da ta'addanci. Na tuntubi Malam Adib Sani mai sharhi bisa harkan tsaron ciki da wajen Ghana a inda yake cewa kungiyar ECOWAS fata nuna gaza iya aiki. Sun fail su address fundamental issues muna da wasu damuwa da ke katakro north west african sub-region duka batun matasan da su da aiki batun abuse of authority da power because wasu eh, shugaban kasanni suna yi kamar su yan democrat ne wato they are democratically elected amma halin da suke ciki bai gwada kamar su democrats bane suna abuse right kuma ba su iya su provide ma mutanen su fundamentals da ya kamata because aikin kowane gwamnati ne su ensure kamar eh, mutanensa sun yi safe amma an ka duba mali batun yan azawa dinga burkina faso batun al-qaeda and ISIS affiliated groups din da ke cause serious insecurities daga wajen tukunna gini kuma suna da insecurity issues sun so wannan duka ba mu iya mun address shi babbal especially ta human security wato tsaron da ya yi to mutum batun aiki batun kudi batun lafiya batun protection of environment da ababai gaskiya dai wanga issue ya continue muna sai dai kuwa kuma takunkuman da ka kaka bawa kasashen na tasiri akan tattalin arzikinsu da ma yankin Afirka ta yamma in ji Imran Hashiru Dikeni daya daga cikin masana tattalin arziki a kasar Ghana. Kaya da muke fawa fi yawan lokaci bai isa mu kwarai ina daga cikin dalili da yasa muke shigowa eh, kaya daga kasashen waje. Sai masu bukatan kayan na da yawa sai ga abin da zai hafku shine a kara ma kayan farashi zai kara increment in prices kenan wato in ne ya karu abin da ke kawo inflation kenan isa za mu fuskanci inflation cikin wayannan kasashe sannan kuma gibi da suke tsakanin talaka da mai kudi zai kara fadada amma yanzu haka talaka ba zai samu iko siye kamar yadda mai kudi zai siye ba sai dai ko rahoton da majalisar dukkin duniya ta gabatar a baya-bayan nan ya ce ta kunkuman da an ka dora akan wasu kasashen yammacin afirka na daga cikin abubuwan da sun ka janyo kuncin rayuwa a yankin musamman ga waɗanda hannayen su ba su kai baya ba. Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana.